هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا الصبر 18 قوة ذو الحجة hijira 1438 daidai da tara ga watan tara 2017 karatun a shirha wal ibana ala usulus sunnati wad diyana akidar ahlus sunna ita kadai ce tabbas domin samun kyakkyawar rayuwa duniya da lahira wannan littafi yana cikin littafin da aka wallafa domin bayanin aƙidar ahalus sunna muna kuma ɓangare na farko na wannan littafi mai magana akan wajabcin riko da sunna da son sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tsoratarwa akan yin bid'a a cikin addini da kuma rarrabuwar kai sannan za mu tashi lamba ta 187 cikin zantukan malamai da suke kwadaitarwa akan riko da sunna da tsoratarwa akan bid'a وقال الفضيل وقال الفضيل من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام فضيل ibn iyad Allah ji ganshi da gafara yace duk wanda ya girmama ɗan bid'a ya taimaka wajen rosa addinin musulunci wannan magana ana jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin cewa hadisi ne wannan kuma kuskure ne wannan magana ba maganar annabi ba ce maganar malami ce shine fudail ibn hiyab kuma wannan magana gaskiya ce domin bidi'a kishiyar addinin musulunci ce mai bidi'a yana ja'in jada Allah da manzan Allah wannan yasa kame da kowannen ku ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa duk wanda ya faru wani abu a cikin al'amarin mu wannan wato a cikin addinin mu wanda baya ciki to an mayan masa ya kuma ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba umarninmu a cikinsa to an mayan masa kuma saboda haɗarin bidi'a ne duk lokacin da annabi zai hudu ba sai ya ce haƙiƙa mafi gaskiyar zance littafin Allah fiye shirya shiryar manzan Allah mafi sharrin al'amurra baƙin abubuwa bidiyoyi da aka fara a cikin addinin musulunci duk bidiyar bata ce duk kuma bata makomata wuta saboda illar bidi'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga mai bid'a